alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulallah inna mal'amali bin ce wa inna malikul imrin yan uwa yau karatun namu darasin yana kan bayani ne abin da ya shafi aski da zamani ya kawo mana wanda samari suke yi wanda baya kan tsarin da sunnar manzan Allah ya koya mana hadisin da aka karɓo daga ɗan umara Allah ya ƙara yadda a gare shi yake faɗa yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ga aski wanda za a gwaguye wani ɓangare a ƙyale wani ɓangare manzan Allah ƙata'an ya yi hani da irin wannan askin kamar yadda imamu na buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wata rana manzan Allah a wani hadisin ya ga an zo da wani yaro an aske masa wani ba'arin gashinsa ba aske wani ba'ari ba sai manzan Allah ya hani iyayen ya ce ko ku aske du ko ku bashi du haka manzan Allah sallallahu alaihi yake sanarwa a cikin nan ma haka yake unsuwa a cikin tura gashi da ake yi wanda za a samu wasu daga cikin mutane sukan siyo wannan baƙin abu sutura gashi wanda ita ma shari'a manzan Allah ya hana akwai mahaifin saidina abubakar siddiq Allah ya ƙara yadda a gare shi shine saidina ibn abi kuhafata bayan ya musulunta ya zo wajen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai a ga yanayin gashinsa akwai nau'in tiri a ciki akwai wato kala-kala a cikin gashin da wannan ne daman a ranar fatahu makka ne manzo Allah ya ce duk wanda zai tira gashinsa to kada ya tira shi da bai sai dai ya tira shi da wani abu wanda yake ja kamar kunshi da ake masa amma a tira shi da baki manzon Allah ya hana wannan ɗabi'a ɗabi'u ce ta kafiran farko kafiran wannan zamani su ma suka ɗauka ta zama al'adarsu wanda wannan yin askin a'a wani abu ne inkiya ce wata santa ce da take nuna wane ɗan ɓangare kaza ne kai ma da an ganka da wannan askin tare da ka sani ko baka sani ba Ko kamar kana yin tallan kanka ne a ɓangaren saɓon Allah kai ɗan ɓangare kaza ne muna roƙon Allah ya kare mu ya kare yaran al'ummar annabi baki ɗaya